gwamnonin arewacin Najeriya da suka kira wani taron gaggawa a yammacin jiya Alhamis a garin Kaduna dai sun ce ba su ji daɗin irin abubuwan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya ba. shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalon shi ya jawabi a madadin sauran gwamnonin Arewa da suka halarci wannan taro. A madadin gwamnonin arewa na Najeriya baki daya mun dubi abin da ya faru a kasan nan musamman zanga-zangan da ake yi abubuwan da ake yi da abin da gwamnatin jihohi suka yi ya kamata duk zanga-zangan da ake yi ya kamata an sayar da shi domin a dubi abin da gwamnati za ta yi daga tarayya har yanzu a gwamnoni suka ce ba a ji daɗin abin da yake faruwa ba saboda haka ba za mu yarda ba wayanda suna da mugayen halaye su zo su ɓata manufan abubuwan da matasa suka je ana nufi a yi da kyau. Ganin cewa hare-haren hallaka mutane da lalata dukiyar gwamnatin da aka yi a kudancin Najeriya bai fantsamo yankin arewacin Najeriya ba. ya sa ƙungiyar gwamnonin yabawa matasan arewacin Najeriya tare da tabbatarwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa tana tare da shi. Abin da matasan arewa suka yi wayanda ba su shiga neman tashin hankali ba kuma sun zo na suna bin ladabi kowa ya yi koyi da wanda abin da aka yi kuma mun riga mun yi tattaunawa da 'yan uwanmu gwamnonin kudu mun ce dole ne mu goyi bayan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari domin ya ci gaba da gyaran kasan nan saboda haka duk gwamnoni suna nan suna rokon Allah duk wayanda suka ji rauni duk wayanda suka rasa rayukansu duk wayanda suka rasa dokokinsu Allah ya gafarta musu na karshe ne na ce musamman abin da ke faruwa a lagos shi makwabcinmu gwamnan lagos yana cikin wani hali dole ne mu roki allah su fito daga cikin wannan masifan fargabar farma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba musamman ma dai a yankunan wannan ƙasa ne yasa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharibe ya kira ga matasa. Muna kira ga mutane su zauna lafiya kada wanda ya ce zai ɗauki doka a hannunsa ko ya ce zai mai da wani martani cewar an yi wa wani mutanen arewa abu ba daidai ba ko ana shirya mutanen arewa ta manakisa ya ce zai ɗauki doka a hannunsa ba a yadda wani ɗan ƙasa ya amfani da 'yancinsa ya musguna wa wani ɗan ƙasa akan nasa 'yancin ba wasu dai na sa ran ganin jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis da kuma taron gwamnonin arewacin Najeriya shi ma a yammacin jiyan da kuma taron da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya suka kira duka dai akan wannan zanga-zanga zai iya taimakawa wajen dakatar da barnar da ake da sunan zanga-zanga a faɗin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.